Wani rikici ya barke a ƙauyen Kantoma da ma wasu ƙauyuka a ƙaramar hukumar Mangu da ke nan jihar Filato, inda aka sami hasarar rayuka da yanzu haka hukumomi ba su tantance adadinsu ba. A cewar kansila mai wakiltar Mangu Hale, Yale Abennego, rikicin ya fara ne tun ran Lahadi bayan kisan gilla da aka yi wa wani mutum da ya kasance delegate a zaben fidda gwani na PDP da aka gudanar a kwanan nan. a job ne tun yake a mango da ward gidan hmm. so da aka shiga gidansa aka yi sallama sai aka kashe shi sai ranar tuesday wani dan angon da abokinsa sun fito suna haurowa misalin karfe shida na yamma sai suka harbe daya daga ciki sai suka yanka kan da dare muka kira su security personnel da suka kame situation din jiya kenan da muka aka ce to abin da za a sai a mobilize a hasaɗa matasa so da abi jinin nan da aka dauka kan da aka kashe kan aka yanke sai aka bi kafan jinin aka bi kafan jinin sai aka zaka samu jinin a cikin rigan wani fulani a gidan wani fulani sai shi mutumin yace ba za a shiga masa daki ba sai shiga daki sai je doka da AK47 sai buɗa mana wuta a wajen har ya harbe mutum ya a nan take sai kada ya tashi sai aka fara kone-kone a wajen security suka zo muka ce ma matasa kar mu cikin yau din a hannun ya kamata mu saurara da yake mun san inda damuwar take mu bi hukuma mu tabbatar cewa hukuma ta kama wannan bafulatanin don ba mu taɓa samun wani matsala da su ba jiya da yamma sai muka ji cewa su fulanin sun mobilizing kansu sun kai wajen saba'in da biyar kuma dukansu suna da manyan bindigogi ak-47 suka zo suna ta harbi suna ta harbi sosai to da suka kwana sun zo dai sai suka gane cewa akwai security sai suka fasa suka je suka koma inda za suka kashe wannan mutum hmm. suka je suka kashe mutum takwas da suka kashe mutum takwas suka kokkore gidajen mutane a wajen gaba daya gidajen da suke siya a gurin yanzu ba yawa yanzu ya yanayin wurin yake mata yanzu ne ba kowa a gari an ba mata a gari ba yara a gari kuma muna roƙon nema ta zo ta taimaka mana da saboda mun nema abin da za mu taimaka ma wayannan mutanen Na kuma zanta da wani bafulatani mai suna Habibu wanda ganau ne a wurin da rikicin ya auku. Shekaran jiya dai mafi makiyayan da suke kiwon dabbobin su a kan yankin kasan mangu aka kora musu shanu aka kashe wani bafulatani daya daga cikinsu. To yau da safe wasu daga cikinsu sun koma neman shanu kuma sai rikicin sake barkewa aka bi su ana harbi su an da su daga cikin cikin biyar an kashe su sannan kuma sojoji da wanda suke kwace wanda suka kwace man shanu sun biyo su gaba sun zo sun kore su a su sun kona musu gidaje sun kashe wasu daga cikin su a yanzu inda muke magana na akwai gidajen da suke cin wuta ina nan a kusa da wajen sannan kuma watakila za su ji ana harbi ma a yanzu inda muke magana na sun inda ake harbi a yanzu kuma inda muke magana na su da wanda suna nin an kore su an kashe biyu daga cikin su su sojoji suna nan suna nan a gaban su aka kona rigajin fulani kuma a gaban su aka kashe fulani kuma a gaban su yanzu inda nake magana nan da ke ana na ana rusa musu gidajen su inda suke zaune eh to ka cikin sarki tun da aka wancan su ba sa nan su especially da wasu mutanen suka zo da abota suna harbin wasu yaran mu kowa an gudu gaba daya yanzu ban san ko suna ta ina ne duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura sai dai bayanai na nuni da cewa jami'an tsaron sun kai ɗauki a wurin da rikicin ya tashi su ma al'ummar yankin mahaɗar yalwan shandam da lantan ta kudu sun buƙaci a girke musu jami'an tsaro kasancewar yadda ake kwanton bauna ake kashe mutane a hanyar zainab babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.